Maman sidira ta kawo kayan da kai mata. Sidira beauty ina mata a gyaro jiki. Sai na gara mai da kuɗi gida ka Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Yar uwa, glowing kike nema? Gyaran fata kike so ko gyaran jiki? So, duk abin da kike nema, Royal Jelly, Royal Jelly yar uwa duniya ne. So, Royal Jelly duk abin da kike bukata, insha Allah sai samar miki da abin da jikin kike bukata. Idan kiba ce ta miki yawa kina da kitse mara amfani a jikinki, in kina using Royal Jelly zai narkar da wannan kitse mara amfani ya fita daga jikinki. So, idan kuma rama ce ta miki yawa, Royal Jelly zai sa ki yi kumari ki kyau ki yi simal idan fata ke yar uwa nan karwaci a fata ke a'a bugat ne ma'ana duga duga na kuraje baki-baki ne a fata ya mushewa ta fara yi kamar na sofa ke kowace irin matsala ce na fatan ki in kina amfani da royal jelly sai za ta yi glowing ta dinga kyau tana sheƙi ta yi kalar hutu skin ya yi din madara haɓa yarwa jiki din madara sannan fa ba wai iya gyaran fata kawai royal jelly yake ba gashin kanki ma kansa idan kina amfani da royal jelly zai gyara miki shi yayi laushi yayi kyau kamar kina shampoo kuma sannan ya dinga sauri yana tsayi ya hana shi karyewa idan ki zai fari kar ya kyau gashin giranki gashin idan ki sai ya fi ya gyara su farcen ki zai yi kyau komai na jikin ki sai ya gyara breast ki mazaunin ki duk sai sun fito sun yi kyau ke ko shayarwa kike idan kina shan royal jelly zai gyara miki jaririn ki ya kyau ya kara mai lafiya kima kuma zai kara miki lafiya sannan kuma zai kara miki ruwan nono sannan har mai ciki zata ta iya amfani da royal jelly royal jelly idan kina da hawan jini in kina shan shi yana daidaita miki hawan jini haka idan kina da suga in kina amfani da royal jelly daidaita miki shuga dinki royal jelly duniya ne yar uwa karki bari a baki labari ki zo ki amfani da royal jelly sannan royal jelly ana kawo mara kyau ki amfani da royal jelly na kamfanin Citrihan Beauty Royal Jelly din original din ne Royal Jelly duniya ne Royal Jelly yana cire cimbifa Royal Jelly yana zazzage kibar ta yawa Royal Jelly duniya ne duk abin da ke jikin ke bukata Royal jelly zai samar miki da shi don haka kar ki bari a baki labari fatin ki zai yi smooth yayi kyau fa fatin ki kin ga dainawa ina amfani da royal jelly zai saki haske mai kyau ba irin haske na bleaching ba royal jelly in teku glowing ne na fata royal jelly kuma sannan yana mai da tsohuwa yarinya yarinya mai da ita jari yana gyara jiki sidira jauci ina mata a gyara jiki sai na gara mai da kuɗi hijira ka aljali da abin jikin ke ke bukata zai samar muke shi insha Allah kun shi original din da kamfanin Sibrihan Beauty insha Allah kun gansa Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai kana naka kashi na 51 Nana Fatima ta zo duka ita da 'ya'yanta sai Sa'adatu da Habiba Allah sarki tare da sa'anta nasara suka iso masallacin Hajiya Raliya ma ta zo ita da yayar Raliya Salima, yayin Mariya da ‘ya'yanta su Hafsa, har da su Jimmala da maƙotan Goggo. Na ji daɗi mutuka har sai da ne hawaye. Aminu na cikin niƙaf amma sai da ya gane ni. Ya zo wajena na rungume sai ina tambayar sa sauran ‘yan uwansa. Ya ce suna gidan Umma tare da anti. Cikin mamaki ne ce ka tsina suka zo? Kai tsaye ya ce Lagos dai. Ai dada ya ce tare za mu koma da ke ko Umma. Sai na kasa magana. Illa kai da na daga mai. An fara gabatar da walimar jawaban manyan baƙi da kuma mai makaranta. sai malamai sai kuma jawaban iyayen yara har malam mijin gwaggo ya yi jawabi abba ya yi a matsayin babban bako sannan ya mu'allin ɗinmu an ba su dama ya yi jawabi na samu lambar yabo na hazaƙan mace ta farko da shekaru na hangali na haddace alƙur'ani ya kira da sauran mata da su koyi kada su duba shekaru su tashi su nemi ilimi sannan ya yi maganar larura ta amma ya ce haka nan na dage har na riga masu lafiya haddace alƙur'ani mu sani Allah baya maka halitta ba tare da yana da manufa hakan ba ina kallon su abba suna ta murmushi Allah sarki ta Madina da baba na yi musu addu'a aljanna da na tuna da su an fara kiran mu ɗaya bayan ɗaya domin karɓar rantsuwa na ga ta abba ina ta Allah Allah ya dawo kafin a kira ni sai dai addu'a ta bata amsa ba ni ce ta biyu tunda za ka karɓi shahada sai da hannayen iyayenka da 'yan uwanka gaba ɗaya sanda suna na ya kira ɗila speaker hankali na na baya ina leƙen abba don ba zan amsa ba sai hannunsa na kan hannuna kiran suna na ake yi fa'iza si da karofi amma ban tashi ba sai da yi mariya da suna da fatima suka zo suka tada ni ina kankama da hannun Amir sai mai gine ke yi yayi Mariya ta ce wai wai ke nema ne kai tsaye na ce ina abba sai a lokacin su ma suka san baya masallacin Nana Fatima ta matsa gefe ta ce bari ta kira sa kuma ta kira bai dauka ba ganin ana ta kira na yi saka na tafi ina zuwa aka ce ina dangin Fa'iza gaba ɗaya sai su kogo suka taso abin mamaki har da ka. su ma madaman tare da su suka taso zuwa inda nake tsaye ni dai hankali na na wajen kofar shigowa ina ji ana jawabai wallahi ban fahimci komai ba gaba na ke faduwa fat fat fat malam ya juya bai ga abba ba cikin wani ne ya ce ina alhaji kubutansa ɗin bai dawo ba ina shirin da ya magana sai ga abba ya shigo masallacin ina ganin sa sai na ji sanyi a raina ban tsaya ma kallon bayansa ba na juya ina kallon Isaac da ke ta bayana ta kai hijabi na yake yi kamar zan faɗi sai na juyo sai ya kawar da kai yana da ariya ya yi fari amma bai yi ƙiba ba sai kasan ba da ya tara kamar wani kumarci ni kuwa rana na ɓalla mai ta cikin hidikaf ɗina na sauya waje zuwa kusa da gungu, amir kuma ya biyo ni sai jini ya mari yana faɗin abba ashe ba goye da kuka yana kidan na jina na faɗi ma na faɗin ami kamar injiniya dum gaba na ya amsa ina ɗauko kaina sai ana injiniya yana sanye da fararen kaya shadda ce tana mai ƙode ya rari daga sama a ƙasa shigarsa ta manyan mutane ce fuskar sama abuciya haiba da murmushi tana nan har lokacin abba na gaba yana bayansa da takunsa na cika kuma maza 'yan sa ni dai na ji abu na gabatar da shi abin mamaki injiniya har yana ba shi hannu har da rankwafawa girmamawa abu ne abin mamaki isa kai yana bashi hannu har da rankwafawa girmamawa abba dai bai ce komai ba kansa ya kulle shi kuma isa ya san sunan injiniya a bakin abba amma bai taɓa ganin sa ba yana jin abba ya ce ga mai gidansa injiniya dole ya kai gaisuwa tunda da taimakon injiniya aka wanke sa daga zargi abu ko mamakin injiniya ne ya kama sa duk da ya san halin nagartarsa bai taɓa faɗa masa ya san fa'iza za ta yi walima ba sai kiransa kawai suna masallacin nan ya ce gashi sun shigo karofi ya ba shi adres ɗin wajen walimar sai da ya fita suka haɗu ya gaskata wannan ƙauna da injiniya ke mafa'iza kai tsaye ma ya ce masa nan da kwana hudu tafiya ta amerika ban manta gobe ne ɗaurin auren fa'iza ba sannan na riƙe daɗin walimar su ina daga cikin masoyan fa'iza dole zan bar duk abin da yake gabana saboda na zo na taya ta murna daga nan ya san fa'iza ta rasa masoyi masoyin kwarai da nagarta irin injiniya abdulbasit ni ko jikina sai na ji ya saki amma kuma farin ciki ya lallabe ni ina kallon sai na wurga idan nema na karfi ko ya gani ta ido na ina ga ya gane ni sai na gaya min wani kayataccen murmushin da ya shiga har cikin jiki jikina sai na ƙara damƙiya hannun Amir ina mai kirkita kafin a bani shahadar sai da ni karatu cikin sunatul Yusuf farko da tsakiya da ƙarshe aka yi min kabbara sannan aka ce ƴan uwana su matso su taya ni karɓar shahada duka muka haɗa hannayenmu injiniya na gefe bai saka hannunsa ba sai da abu ya ja hannunsa ya haɗa da nashi suka mika a tare ni ma na riƙe na Amir na mika nawa sauran ma suka miƙo nasa hannayen muka karɓa tare sai kabara. ni ko sai ruwan hawaye ya malam ɗin ya karɓa abin magana ya ce yau na karɓi shahada haddan alƙur'ani mai girma gobe kuma a wannan masallacin zan karɓi nauyin igiya uku na aure yana taya ni murna Allah ya sanya alheri sai aka ƙara ɗaukar kafara malam ya bada sanarwa ami jigin da duk yi sanyi ganin injiniya malam sai ya nuna isa kai na faɗin ga mijin nata nan ga kuma ɗansu ya faɗa yana riƙo isa kusa da ni da amir sai masallaci ya ɗaukar bara sai fatan alheri yake tashi ni ko kaina na ƙasa ina jin nauyin idanuwan injiniya a kaina ina ku dago kaina muka haɗa ido sai na ga ya sakar min murmushi amma wannan murmushin ba su a cikinsa sai zallakiwa da tunanin karasa rasa wani abu mai daraja murmushin nasa babu karsashi a cikinsa sai karfin hali kawai ido na saka kawo kwalla ban san lokacin da suka fara shatata ba har suna jika niqab dina ga dai isa ga kuma amir a gefe na amma injiniya da ke nesa da ni shi zuciya ke bugawa da amsa kowa a kansa anya ni fa isa zan iya kuwa mai da aure na da isa kamar na koma gidan jiya ne amince mai injiniya kuma bawa raina da zuciyata abin da take so da muradi ne farin ciki na ko farin cikin 'ya'yana wanne ne kan gaba wanne zan zaɓa bayan ni an ci gaba da kiran sunayen sauran har aka kai na goma sai bayan an gama ba kowa shi haddasa ne aka fara rabon abinci da kayan makulashi daga bangarorin mu masu saukan ni dai saboda sun yi shinkafa da wake da nama sai coke da donut sai tsire sai drink kuma duka abu ya bada kuɗi aka yi komai ni dubu ishirin ɗin makaranta kawai na san na bada kuma ku ta yi waina ita ma na sadaka ni dai duk bana cikin nutsuwa ta da kira na dan tsaya muka yi hotuna sai wigin injiniya na ke yi shi kuma ana gama bada rantsuwa suka fice da abba abin haushi duk inda na juya sai na samu mayatattun idanuwan isa ka kaina a baya ina ganin sa mai kyau gayan da ya fi kowa kyau amma daga baya da na hada da injiniya sai na tabbatar ma da kaina yi isa ba kowa ba ne ya iya ɗaukan wanka da tsari akwai iyayen gidansa ko tsayawa ban yi ba na koma gidan gwaggo ni da badariya Amir na ƙanƙama a hannayena bayan na sallama baki na sa'adatu da habiba hajiya siraliya ma bata jima bata bani gift ɗina suka koma na ji na iske gift ɗina da ƴan uwa suka tara min Nana Fatima ta kawo min dan kunnan azurfa mai kyau, sai Ammi kuma daman nata kayan kwalliya ne, sai ta kalma. ya kuma kananan kaya ta zo min da shi, wai na zaman falo. Da tsarfa harara ta samu, tsafa yadda kayan suka bani haushi. Hajiya Israiliya ta kawo min turamin atumbobi masu kyau da mayafai, sai sa showa gel na gyaran fata. Hijabai da littafin addini ba wanda ban samu ba. kaya aka tara min kamar wacce ta haihu ko wani biki abba da ya ce nasa gift din sai daga baya zai bani abba da injiniya da isa gida abba ya sauke su na aka kai musu abinci ni dai tunda naga injiniya shikenan na rasa in nutsuwa da ta fara zama a tare da ni ni kamar da kunna waya na sai kuma na fasa saboda ko kunna ba da abin da zan faɗa mai bayan magariba gaba ɗaya na falon gugu ana ta hira har da su mama da antibinta tunda suna gidan nuce kaɗai ke cikin ɗaki gajiya ya saka ta kwanta Amin sai da ta bari gaba ɗayan haɗu dama kuma abin na cin ranta. Ta kalli gogo tana faɗin, gogo, kin ko gane wani injiniya ne zuwa lima fa'iza ɗazu? Sai an kula saka koma kanta, ni ma ina daga gefe ni da Nana Fatima, hira take min amma bana fahimtar ta. Amir ya biya Isa da ya shigo zai kai sa wajen babansa. Gogo da ta mai da hankalin ta wajen Ami lokaci ɗaya tana faɗin, a'a ban gane sa ba. Ina ce abokin aikinsa ne, Ami ta yi murmushi sai da ta kallo fuskokin sama masannan ta ce, Mai gidan baban Nana ne fa? ina injiniya wanda sanadinsa aka wanke isa daga zargi a EFCC da sauri gogo ta ce oh na gane daman shi ne Ami ta ce eh wallahi shi ne ai mahaifinsa ne ciyaman na EFCC din da taimakonsa ne aka wanke isa din har suka da masa da aikinsa sai gaba ɗaya har da sama masa haɗa baki wajen faɗin Allah ya saka masa da alkhairi a cikin raina sai da na amsa da amin ko alama banda musu ne Ami za ta iya faɗa injiniya na suna kawai na ji tana faɗin ai shi ma ya so fa'iza sosai sai kuma ga maganar komawar ta gidan tsohon mijinta sai gaba ɗaya kallo kuma kan aimi ni kuma gaba na ya faɗi a raunanin na dago ina kallanta yayi mariya da ya sai aka hau kallon kallo kafin suka kalle ni gani yadda na sadda kaina ƙasa ne ya saka suka san gaskiya ammi ta faɗa gogo ta ce to fa mu kuma bamu ji labari ba ammi ta ce ai baban nan na shirin zuwa ya gabatar da maganarsa sai mu ma muka ji na koman daga sama cikin mamaki gogo ta ce ban gane ba ba fa izan ta amince masa ba sannan shi na ta ba shi ya saka lokacin mai da auren ba sai da ami da genda su mami suka yi wani fiki-fiki da ido sannan ta gyara zama tana faɗo. wallahi mu ma daga sama muka ji maganan nan bayan ta gama zaga dangi ga nan ita kanta fa'izan ta ce ba su yi magana da shi ba shi ya shirya maganarsa san da ya kira baban nana ya ta faɗin me ya saka ta san da shi kuma ta ba injiniya dama sai ya kira ta ga nan zaune ya ba ta zaɓi to kun san fa'iza kan yaran nan nata ya saka ta amince amma maganar gaskiya injiniya fa'iza ke so kuma shi ɗin ta ba mu dama da farko sai falon ya shiru aka rasa mai magana Mama da Andubin da suka haɗa ido suna kallon juna, kunya da nauyi duk ya kama su. Ami ko a jikinta ta ci gaba da bada labarin irin soyayyar injiniya da fa'iza. Ta ƙara shi da faɗin. Wallahi yana ganin ta haka ɗanta yadda take. Ya ji duk duniya ba wacce yake so sai ita. Ku duba dai matakin abin da ya taka a rayuwarsa. Amma fa'iza ce ta masa. Daga ƙarshe da ta zaɓi komawa uban 'ya'yanta. Sai baban nan ne ya ba shi haƙuri. Da yake shi mutum ne mai tawakkali ya ce ba komai haka Allah ya kaddara. Kuma ɗaurin ta ya kawo sa. Jibi yake da tafiya zuwa Amerika. sai falon ya ɗau Allah sarki ya yi Mariya ta ce tab ta ma kasa magana Nana Fatima ta ce tana kallo na da miki kika zaɓi ki koma fa'in mu sai na kasa magana idanuwa na sun kawo ƙwalla Gogori sai jinjina kai take ta ɗauki saunar magana yadda ta je magana a gari ba tare da abu ya kira su ba sannan ni ma ban mata magana ba kenan isa da yaran Fa'iza yi amfani Gogo sai ta buɗe baki ta ce bai ku kyauta ba in dai haka ne da sai magana da ita ya ji ra'ayinta ko da sauri mama ta ce kar ku ga laifinsa ita Faizan ta magana da Anu ta faɗa mata za ta dawo sannan ta faɗa ma Zainab su kuma suka faɗa masa to shi Rudiya yayi suka bi ne ta jin bakin ta ba kuskuren da yake nan ta faɗa cikin fargaba da abin da ta ji yayi Asiya ta ce Allah dai ya sa hakan ya zama alheri aka amsa da amin ni kai ina zaune ita sai rage ban yi kuka ba Badariya na cin gefe sai auna wasu abubuwan take yi tsakani da Allah wannan injiniyan ta lura da daman irin kallon da yake bin iza da shi sai da aka yi magana ta fahimci komai tana hasaso yanayinsa a fuskarta tabbas babban gwaska ne ta ji matukar daɗi da fa'ida ta samu wani mai ƙaunarta bayan yayi isa sai dai an ce so so ne amma son kai yafi ba za ta zaɓi bare akan yayinta ba amma da a ce wani ne ba za ta yadda fa'ida ta koma ba da sai ta ba ta shawarar ta auri wanda ke santa ba domin komai ba sai domin ƙauna daga Allah ba wanda zai ce zai yi mata alfarma ba ana cikin magana sai ga Amir ya shigo da sallama sai falon ya shiru gaishe da zubugwaye suka amsa cikin fara'a Ami da ce ina ka baro abokin naka cikin yanayin sanyin sa yace suna cin gida ni an aiko ni wajen umma ne sai lokacin aka lura da abin da yake hannunsa wani dan karamin kwali ne mai kyau yana gilgali waje na yana fahimi mika min kwalin na karba ina kallon sa kafin na ce waye baka wannan Amir kai tsaye ce abokin abba ne ya ce sunansa babu shi ma wai babana ne yana faɗin haka gabana ya faɗi na san waye ya bashi injiniya ne da sauri na ƙara riƙe abuna na kasa magana shi kuma ya ci gaba da faɗin shi ne ya ce na kawo miki kai na gida ina ƙoƙarin mai da hawaye na ban damu da ido ya dawo kaina ba na tashi na shige daki har da turo ƙofa na zauna a saman gado na buɗe kwalin wani irin agogon silba ne mai kyau da yarare daga ganinsa kamar na diamond yana ƙyalli irin na mata da na gwada shi daidai ni a hannuna kamar an gwada ni sai wata karamin takarda na gani a gefe na ɗauko na warware ta ga abin da ya rubuta congratulations fa'iza Allah ya samu abin da kika karanta albarka ina miki fatan alkhairi a sabuwar rayuwarki da zaki fara injiniya abdulbasit abdulgafar oluwatosin haka na kankame takardar ina kuka wannan wani irin shiga tsaka mai wuya ne ban duba ba ban kuma san wani irin zama zan yi da injiniya ba amma ina masa kyakkyawan zaton zan samu farin ciki ko da ba duka ba a tare da shi fiye da yadda na samu a tare da Ishaq sai dai na su nake tunawa ba na so a wannan karan ma na ƙara karya musu zuciya shi ya saka na yanke shawarar komawa in dai su za su yi farin ciki na amince ko da na farin cikin zai samu ta waya kwata-kwata bana jin farin ciki ko annashuwa kan mai da aure na da Ishaq sai ma wani kunci da nake jin yana mamaye ruhi ina ji a jikina kamar zan koma gidan jiya ne wanda fa yace baya son ka to har abada baya san ka sai dai kila daga baya fahimci kana da wani muhimmanci a rayuwarsa ne shi ya saka ya damu da kai amma na san waye ka ni ba zabin sa bace ba zan kuma taɓa samun farin ciki daga gare sa ba gobe ne za mu yi da auren mu amma magana ta fatan baki ba ta haɗa mu ba kuma ya tambaye ni wani shiri ne haka ne soyayyar na fi tunanin shi ma saboda 'ya'yanmu ne sannan kuma da tasirin zama tare da shi ba domin muna da fahimtar juna a tsakaninmu ba Na yadda da wani tunanin masana soyayya, ita soyayya tana ginuwa ne tare da fahimtar juna. ba nade da haɗuwa da injiniya ba, amma ya fahimce ni nima na fahimce sa, fiye da yadda isa ka ya fahimce ni. Shekaru kusan goma sha uku da auren mu, ni ma yadda na fahimci injiniya wallahi ban fahimci waye isa ba, saboda bai bani dama haka ba. Abu ɗaya kawai ya bani, wanda zan da ƙirji na nuna shi, shine ya mai da ni uwa, ya bani 'ya'ya, bayan su zama da shi ban san komai ba. sai to zarci da wulakanci sai kuncin zuciya da cire min dukkan sha'awar aure a cikin raina a daren ranar na yi kuka sosai kukan da ban san iyaka ba ina kuma kankama da agogo da ya takarda a hannuna ina ji ana ungasa kofar na ki budewa ina ga ganin halin da nake ciki ya saka saka kyale ni har bi na dare idanuwa na biyu gajiya ne da kukan na tashi na dauro alwala na shiga sallah bayan na idan na daga hannuwa na sama ina faɗin ya Allah ga baiwa kanan fa'iza kaga zuciyata kaga zabi na sai na baka zabi sai ka zaba min isa karo na biyu ya Allah ina roƙonka daga tabbatar min da alkhairi ka bani nutsuwar zuciya da ƙwarin gwiwa shi kuma injiniya yanda ya ƙaunace ni dan Allah ka bashi wacce za ta ƙaunace shi shi ma domin ka ka cire masa damuwar rashi na ka yi masa kyakkyawan sakamako irin sakamakon da kake wa bayan ka salihai masu haƙuri ina addu'a ina kuka sauran daren da karatun alkur'ani na raya su kuma na buɗe murya ta har ma karatun ya tada wasu da asuba sauran kuma dakunan su na biyu su na buga musu sannan na koma na tada sallar raka'atul fajr ina sallamewa na dora da sallar asuba bayan na idan ina askar bacci ya rika fusgata nan saman da duma na bingire da bacci ban tashi ba sai tara na safe kuma ɗaurin auren karfe ɗaya ne ina tashi ba kowa a dakin. sai ni a firgice na tashi daga na rana har ta fito hayaniya na rikaci a tsakar gida ina leƙawa na ga suna ta ayyuka kamar ma sun gama abincin share-share suke yi na nufa da mace ta shigo falon gobe tana gani na ta ce amarsu kin tashi ina tura baki na ce shine ba ku tashe ni ba tana dariya ta ce mu tashe ki mi laifi ban ce mata komai ba na juya na koma ɗaki har ga Allah na ji zuciyata ta samu nutsuwa kuma na samu sauƙin al'amura na ji na samu nutsuwa ɗari bisa ɗari wanka ne na ni na fara yi na shirya kafin mutane su fara taruwa duk da ni ban yi gayya ba amma na san kuka ta yi gayya kuma wasu mutanen arzikin ko ba a gayyace su ba sai sun shigo bayan da wani zaɓi sai na ubangiji kuma tun da ya zaɓa min isak to ba zan yi mutulci ba na karɓa hannu biyu biyu ina wanka an bai shigo gidan saboda ta bayan ne a tsakar gida ina jin muryas ina jin maganarsa har yana tambaya na shi ya saka da na fito na shirya a gurguje cikin les riga da zani ko kallabi ban saka ba na da hijabi na fito falo muka gaisa da abu da malam sai amir da ya taho na yana faɗin umma ina kwana ina shafa kansa na amsa masa can ya kwana wajen babansa zama ne a ƙasa malam ya ba mu waje tunda kama abba na san magana da ni ne cikin dattakon sai kalle ne na faɗin ya kuka da shi isa ɗin, kan magana tafiyarki kai na ƙasa amira na gefe na ce. ni ba mu yi wata magana ba abba jinjina kai abu yi kafin ya ce shikenan in an ɗaura auren sai ku yi magana in zai wuce da ki ne sai na baki kuɗin kayan ɗakin ki yar uwarki da raka kike sai abin da yake so ina tunanin kila tare za ku koma gaba na faduwa amma na ciji sai kiran sunan Allah nake yi a cikin raina abu yi ta min nasiha da suka ƙara sanyaya min jiki haka ino da baba ta suna ta bani hakuri da nasiha zamantakewa aure har abu zai fita tana ya dawo da baya yana faɗin kin ga na manta ki kira injiniya ki masa godiya dubu ɗari uku ya turo min ya ce a baki ko kuma ki je can gidan ku gaisa ki masa godiya injiniya mutum ne mai kirki har ga Allah a zuciyarsa komai ya wuce ya ce ke ba rabansa ba ne kai na kasa na ɗaga ma abba kai ina son tashi amma na kasa ban da ƙwarin gwiwa fuskantarsa ya sa ne zama na Badar yadda na faɗi ne suka ja ni ɗaki suka ta sani a gaba da tsiyan sai na yi kwalliya gajiya ne na kyale su suna min kwalliyar a waje kuma yayi asiya ke faɗin ko kayan gyaran ban sha ba ma amina ji bata ce komai ba saboda Isaac ne suka bata bata bani komai na sha ba amma da injiniya ne da an ga ruwan gyara kuwa yayin mariya ce tace tana da wasu sai a bani na sha gogo kuma tace kwanaki ai ta bani na tsimi na sha da tace na maganin sanyi ne a can daki kuma sai da suka min kwalliya suka min dauri sai gashi na fito ras da ni Allah ya sa dama kaina a tsefe yake kunshi ne ban yi ba ya sai faɗi take kina gyara wasu amaran amma ko idilkan nan ba za ki yi makanki ba nana fatima ta ce ba kuma turaren kamshi ta kuma iya hada ma wasu amma ita ko na guga ma jiki ba ta da shi duk ina jin su ban ce musu kala ba ina da tararruka suna cikin kayana ne ban fito da su ba tunda ba amfani zan yi da shi ba kuma ma ina da zallan madarar tarari ban dai haɗa ba ne nawa ne da magana abba ya saka ni ce musu zan fita amir ya fice tun ɗazu ilena wajen babansa sai kuma na rasa yadda zan yi na fita sai na arwaya hafsa na kira abba na tambaye shi suna tare da injiniya ne abba ya ce ba sa tare sun fita da malam shi injiniya na gida na je ne masa godiya Kunya zuwa ni kaɗai ya saka na jana na Khadija. Na ce ta raka ni. Na saka dogon sabon hijabi na mai ruwan madara da takalmi. gogo kawai na faɗa min inda zani ni. Ta kalle ni cikin wani yanayi kafin ta ce, "Ya kamata kam sai kin dawo." Suna tafa mu tambaya na ina zani ni, ni musu banza, domin haushin su nake ji su ma. Muna fita waje muka haɗu da yayi Isa da su yayi Salisu. Muka gaisa. Suna ta zulaya ta, mu wuce kenan sai ga yayi Isa da Amir. Har ga Allah ni ban gansu ba. An ce hankali ke gani. kuma ina can tunanin haɗuwata da injiniya suna ta mana magana ban ji ba hatta na Khadija bata gansu ba tunda suna ta gefen hanya ne shi kuma yana ganin mu mun nufi gidan Abba sai tunanin ko shi nake nema sai suka biyo bayan mu tunda tun safe suna tare da injiniya suna ta hira mutum ne mai ilimi ba ruwansa ga sakewa da mutane tun ajiye Abba yi masa bayani shine Isaac din da ya kira su kan magana e sa ta EFCC har yasa mahaifinsa ya shiga ciki injiniya na ta mamakin dama shine mijin Fa'iza kenan ko kowa fuska bai nuna masa komai ba suka ci gaba da tattauna magana aiki sai sa ka fahimci injiniya mutum ne da yake da ilimin rayuwa da wayewa gashi bai da girman kai duk da matakin rayuwar da ya samu yayi mamaki da ya ji sunansa ashe bai rabe ne ko a kama ko a magana ba shi da kama da yarbawa Allah mai hikima kenan da yake gidan sashe biyu ne sashen da aka buɗe na abba sai dai tunanin yana cike muna kokarin shiga na nakali da ce mu wai fitsari take ji na ce mu shiga ta yi ta ce a'a bari ta koma gida ta yi ba sa na ba ta koma tana fita suka haɗe da Isaac a hanya shine yake ce mata ya gansu yana ta magana ba su ji ba Nana Khadija ce la ba mu lura da kai ba da yake muna ta sauri Anti Faiza ta ce na raka ta za ta je wajen injiniya gaban Isaac ya faɗi bai gane za ta je wajen injiniya ba bai gama tunaninsa ba na Nana ji ta ce tana can ni zan koma gida ne da ɗauki wani abu fitsarin ne ya matsaye ta sai ta wuce da sauri bayan ta ce Amir ya zo ya raka ta sai ya nuki wajen babansa isa kasa gaba yi ballantana baya haka ya ji shakku a ransa sai da abin ya ji hannunsa yana faɗin mu je dada umma na can tana jiran mu kama an ja sa haka yi shiga sa har gidan suna bakin kofar falon suka ji mai injiniya na faɗin fa'iza san da ni miki daga Allah ne don kuma na rasa ki sai na mutulce masa sai kafafin isa suka fara rawa jin kalamin injiniya sai dai kuma bai ji maganar fa'iza ba abin mamaki sai amir shi ma ya tsaya cak kamar ubansa ji suke cikin tattausan murya ya ci gaba da faɗin ni da mun bana so ne miki dole wajen aure na tunda kika zaɓi komawa gidan mijinki I will support you Faiza ni masoyinki ne masoyi na hakika sai a lokacin ya ji muryata cikin sanyi ina faɗin duk da haka na gode an bai faɗa min abin alkhairi Allah ya biya da aljanna kai tsaye amsa da amin amin duk kokarin sa na kare ya kalle ni ya kasa sai da ya kura min ido ina daga zaune akan kujera ni kuma ina zaune a ƙasa nesa da shi dama san da na shigo a nan na same sa sanye da farashar da har da babbar riga sai sa ya ƙara a cikin idanuwana murmushin nan nasa bai bace ba cikin kawai shirin ya ce ƙarfe ɗaya ne ɗaurin auren ko kai na na ƙasa saboda kallon injiniya daidai yake da ruguza duk wani ƙwarin gwiwa ta ban ba shi amsa ba sai ya murmushi kafin ya ce abuja zan wuce ana gama ɗaurin auren nan sanadin ki ya saka cikin watannin nan ina ta tafiyan mota fa'iza murya ta a shaƙi na ce allah ya kiyaye hanya ya amsa da amin kafin ya ce tafiya ta amurka ranar tuesday ne fa sai na yi wajen wata ɗaya a can kafin na dawo tunda aikin daga nan ma'aikatan mu ta ida ne suka tura ni ni dai ina jin bayanin sa ko motsi kamar yadda shi ma Isa ke kasa motsi Amir kuma tunani yake umma za ta aure dada na biyu amma me take yi da wannan mutumin kuma gani ne na kusa rasa jarumtata ga kadija ta ki dawowa ya saka ni miƙe ina faɗin zan tafi shi ma sai miƙe ina faɗin tun yanzu Fa'iza inda ya ja sunan Fa'izan ne ya karya min lagona sai da na dago ina kallon sa sai wani sakan man murmushin sa mai kassara ni lokaci ɗaya na limshe idanuwansa ji ne kamar zan faɗi amma bai lura da haka ba kai tsaye ce kin yi kyau Fa'iza yau da kaɗai ke bari to sun yayi bafa izarsa yanayin magana sai saka na kwashi sauri zan fice tsuntsaye saka na ci tuntube da kafet ɗin da ke tsakar fala sai dai gaba zan faɗi da azama da wani ƙarfin gwiwa ya riƙo ni sai ga hannu dawo baya dumu-dumu a cikin ƙirjin injiniya sai na gani ya karama da ni a saman hannunsa tsaba yadda bani da tsawo da girma cikin sanyin murya sai ya ce subhanallah sannu muke ji ciwo ba ko kamshin sa ne ya cika min hanci ya saka na kasa magana ina shirin kwace jikina daga ruban da ya min kamar daga sama muka ji an bankaɗo labulan falon an shigo gaba ɗaya ba tare muka juya sai idan ma'ana ishaq gaba na yi kwance-kwance ya ce has ban ga amira tare da shi ba ashe shi kuma ya ki shigowa ya tsaya daga bakin ƙofa bai so ya shigo ya ga wani abu da zai saka ya ga bakin umma injiniya bai damu ba sai ma saki na da bayan ya tabbatar da na tsaya daidai har yana faɗin kin tabbata kina lafiya kai ne ɗaga mai jikina na rawa ganin irin wulakantaccen kallon da isa ke bin mu da shi kamar waɗanda ya kama suna wani abin sha injiniya ku isa ga kalla yana faɗin kuka biyo ta ne ka ji ta shiru sallama ma muke yi za ta tafi cikin kallare ni yake kallansa duk da ya gani bai damu ba ni ko jikina na rawa na kama hanya zan bace. sumsum sai jina isa ya ja hijabi na ya dawo da ni ta baya ki da ƙarfi ya jifa da ni hannu kusa faduwa wannan karan ma injiniya ne rike ne yana faɗin sannu lokaci ɗaya na kallon isa kafin ya ce kai mata hankali mana ai cikin tsawa da fusata ya ce ka ce ne mata hankali mana tunda abokiyar shashancin ka ce daga ni injiniya a ruɗe muka kalle sa baki buɗe shi ku kishi da rashin sanin daraja ya saka idanuwansa ya rufe gani yake nina masa wayo ne ina tare da wani zan kuma koma gidansa cike da dariyar renin wayo ya ce kuke kallo na kamar ba ku gane bata ba ko ƙarya ne ba shashin cin kuke yi ba abin nan kuma bai isa ba sai ran da za a ɗora mana aure shine kika lallabo kika zo a yi abin da aka saba a can Kaduna duk watsewar da kuka yi bai ishe ku ba ya sake biyo ki nan a nan din ma a filin Allah na kama ku rike da juna saboda lalacewa faisa me yake nema me kika rasa oh na gane kuɗi ko ina saka miki kuɗi ki da iyayenki shi saka kika saka masa jikinki tar da ki fa'iza wallahi kin yi asara idan har kin san kin fara watsi ki a waje tun wuri ki min bayani domin duk da nake so ki koma gidana ba zan kwashe da tuna kai gidana ba ki gurɓata min tarbiyyar na ba fa'iza ba zai yiwu ba ki faɗa min gaskiya nawa yake biyan ki kina bashi jiki maganar ta ba ta gama fita ba na soke masa tagwayen marika duka biyu dama da hauni kafin na fashe da wani irin kuka wanda daga jika san na tsananin bakin ciki ne da bacin rai cikin kuka na nuna su da hannu cikin ihu da tsawa na ce kar ka kuskura ka ƙara danganta ni da barna ko datti ka kada ka kuskura na faɗa ina zubar da ƙwalla shi ko tunda mamakin maransa da ne haka yi watsake idanunsa sun rufe injiniya ku daskare ya a tsaye yana kokawa da bacin ransa dare wulakanci ya saka yana nuna na sama da ƙasa da ƙarfi ya ce dan na faɗi gaskiya shine kika mare ni ƙarya yi? na ce ƙarya nayi ba riƙe da juna na same ku ba in bai iskanci ba ina rosa da cewa kin yi kyau kuma me yasa kuka keɓe a gida daga ke sai shi na ce mararman juna ne na ce mararman juna kuke ya ƙara shi faɗa yana min ihu kawai sai na kasa tsaye da hawaye na cikin dauriya da wani irin tarri da ke taso min daga ƙasar raina na ce gaskiya ka faɗa tabbas ka faɗi gaskiya bai kamata a yi maka rufa rufa a kai maka datta gidanka ba ballantana ta gurɓata maka tarbiyyar da ka kwashe shekaru kana yi ma 'ya'yanka insha Allahu ba za a kai maka datta gidanka ba na ƙara shi cikin kuka hawaye wannan kura wani na kama hanya zan buce. injiniya ya saurin kiran sunana fa'iza ban jiyo ba sai dai na tsaya cikin kukan da ke taso min ina dannewa na ce kai min alfarma ba za ka je ko ina ba sai an gama daurin auren nan ina jin muryarsa cikin jarumta ya ce insha Allah ban tsaya ba na fice da sauri ina jin sa ko kunyawa yana kiran sunana ashe da na koma ma auren Ishaq haka zan ci gaba da fuskantar wulakanci alhamdulillah ta in tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kawo kashi na 52 ku ci kasancewa ta shi tsakar gida ku tulaye duk mai ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci time sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.